Wannan shaida ya fito fili ƙarara da fitar rahoton kiyasi da ya bayyana wa jama'a yawan gangan man fetur da aka haƙo a rijiyoyi daban-daban da kuma yawan ɗanyen man da aka fitar zuwa ƙasashen ƙetare da wanda matatun man fetur na cikin gida guda uku suka karɓa domin amfani ko kuma sayarwa ga jama'a. Wani abu da tsohon ɗan majalisar dattawa daga jihar Yobe alkali jajere ya ce wannan shine alamun shugabancin adali. to yau an ta da kaza da kan koyinta don haka yau ko me za a yi shine wanda zai lura da wannan kuma kowa ya sani cewa inda shi dan hannama da baba kere ne da yanzu shi ma da yana da rijiyoyin man a najeriya ban taba jin wanda ya bada labarin cewa buhari yana da gidan mai ba balle rijiyar mai don haka ya dace rike wannan gurin don haka ne kawai za a tabbatar da amana Tunda shi ne shi ya kudurin gyara kasar kuma ya san gurin to idan ya rike tabbas wannan ita ce mafita ɗaya wanda za a samu a najeriya in ya so yana nada mai bada shawara ko nada karamin minista wanda zai dinga zuwa yana komowa wannan kuma daidai ne idan ya haka yasin dai ya nuna cewa an haƙo gangan ɗanyen man fetur miliyan goma sha bakwai da ɗigo hudu a watan bakwai na bana da iskar gas mai yawan biliyan ɗari biyu da da biyar a ma'aunin gas yasin ya nuna cewa a watannin Yuli da Agusta an samu kuɗin shiga Naira biliyan 47 da miliyan 26. To sai dai duk da wannan ci gaba da aka samu, ƙungiyar dillalan man fetur na ƙasa na kokawa. Alhaji Abubakar Mai Gandi ɗakin gari shine mataimakin shugaban ƙungiyar dillalan man fetur na ƙasa. Halin da ake ciki yanzu waɗannan private depot ainihin inda mu 'yan kasuwa muke zuwa mu so kaya a waɗannan depot depot to yanzu suna ƙara wannan kuɗin kaya saboda ainihin abin da gwamnati ce a saida muna kamar yanzu wasu depot suna saida shi akan naira tamanin da biyu da sule biyar kuma abin da gwamnati ce su sayar da shi da naira saba'in da bakwai da sule shidda wannan ƙari da suka yi ya sa 'yan kasuwanmu daga dama yanzu ba za su iya zuwa su je su ɗauko wannan mai ba domin idan suka je suka ɗauko wannan mai suka ce za su zo sai da shi akan naira tamanin da bakwai to za su yi hasara babba Wannan sabon babi na bada kiyasi ko kuma rahoto a kan man da ake samu da kuma yadda ake sayar da shi wata-wata. ya nuna tamkar a fili irin almundahana da sama da faɗi da aka yi ta tafkawa a gwamnatin baya da ya sa wasu jami'anta suka tsinci kansu a tsaka mai wuya wasu kuma suna kyarma ta tunanin alkalamin bincike zai kai kansu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.